Batun ƙuri'un bogi fiye da dubu ɗari da sittin da biyar da kotun kula da ƙorafin zaɓe ta Kano ta ce ta gano a cikin ƙuri'u fiye da miliyan guda na gwamna Abba Kabir Yusuf da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja kan rashin cancantar gwamnan tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar NNPP saboda sunansa baya kundin rijistar 'ya'yanta. su ne muhimman batutuwa da suka sanya wannan al'amari ya je gaban kotun kolin Najeriya wadda a yau ne kotun za ta sanar da nata hukuncin game da wannan takaddama. Tun gabanin bayyana hukuncin kotun farko rundunar 'yan sanda ta Kano ta buƙaci shugabannin jam'in APC da NNPP su sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya la'akari da yadda shari'a ta ɗumama yanayin siyasar Kano. Mu jam'iyyar APC muna nan akan kadami na hannu da muka saka kan yarjejeniya cewa za mu zauna lafiya ba za mu yi wani abu wanda zai tada hankalin al'ummar jihar kano ba ko me ya faru ko me daɗi ko mara daɗi mun a ubangiji Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren jam'iyyar APC reshen jihar Kano yayin da take bayyana fatan samun nasara a kotun kolin ita ma jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano ta ce tana sane da waccan yarjejeniya da ta rattabawa hannu a cewar shugabanta na riko honorable Hashim Suleiman. To mu dai muna kyauta musu da tuwon Allah za su yi adalci kuma maganar sa hannu a maganar zaman lafiya mu a tsarinmu na kwankwasiya abin da ba mu da shi ba shine tashin hankali ba ma zalunci ba kuma goyon bayan a zalunci amma duk wanda yake so kuma ya zalunci mu ba za mu zo musu ido ba kuma Allah ma ba zai bar shi ba. Wannan batu na hukuncin kotun koli da kanawa da sauran 'yan Najeriya suka dade suna dakonsa na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki a cikin al'umma inda har ma malamai ke jaddada nasihar su ga matasa. Malam Mustapha Kamis Tsandime na cikin malamai da ke karantar da jama'a a Kano. Kira na ga matasa duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake na sakamako idan har wanda kake so aka bawa to ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya taya shi ruku. idan kuma wanda baka so ne ka roƙi Allah tabaraka wata'ala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri saboda haka mu sani cewa in wani ne ma zai sa ka ko ya umarce ka addini ya tsara mana a wannan shi ma babu biyayya ga wani abin halitta in dai wannan biyayya za ta saba wa mahalici kowaye shi kar kai masa wannan saboda haka ina jan hankalin matasa su yi hattara su shiga su su ji tsoron Allah ko da yake shugabannin apc da na nnpp sun yi kirarin ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a kano sun ce sun shirya tinkarar masu kokarin zagon kas ga tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar kano kowa ya san muhimmancin jihar kano a najeriya ba za mu yadda muna ji muna gani wani ya kawo wani son zuciya ko wata kungiya a yi amfani da wata dama a tada hargitsi a cutar da al'umma ba don haka muna kira da mutanen jihar kano kada su firgita abin da kawai za su yi mana shine duk inda aka ga wani motsi da ba a fahimta ba na a cutar da jama'a a sanar da mu kuma duk mutumin da yake son ya tada kayar baya to a shirye muke mu yi fito na fito da shi alhaji muhammad usaini gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria